rahim al'imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake ce mana a cikin wannan littafi nasa fadlu ilmi sunnati ala al-khalaf ko ala ilmi khalaf yana mana bayani akan al-ulum ghayru nafi'a ilmoman da ba su da amfani yace daga ci akwai ilimin sufaye ilmoman da sufaye suka kirkira suka danganta su wanda ya kai su ga hululi da ittihadi da wahdatul wujudi ko kuma abin da suke ce mishi al'ibaha da abin da suke ce mishi hallu mahzurati shara'i to shine sai yake cewa wa adkhalu fi hadha tariqi a wannan hanyar tasa ta sufanci da sunan gyaran zuciya suka shishigar da ashiya a kasiratan abubuwa masu yawa laysat min ad-din fi shay'in ba su da alaka da addini ko kusa sufaye suka abubuwa da yawa waɗanda ba su da alaƙa da addini suka shigar da su a cikin addini da kuma sunan ne da sunan tazkiyatun nafs wai ta zuciya ne fa ba'dha za'amu wasu sirriya cewa a cikin su annahu yahsulu bihi tarkibul qulubi cewa idan suka yi waɗannan abubuwan to na sa zuciyarsu su zama zuciyarsu ta zama mai kaushi ai manzo Allah sama zamba qaswatul qalbi ko wa sahiba qaswatul qalbi annabi sallama ya soki qaswatul qalbi al-imam ibn rajab ne wannan littafin yana da littafi qayyim mai kyau sunan littafin zammu qaswatul qalbi littafi ne haka juzu'i cikin kanana kananan littafansa kamar wannan yake sunan littafin zammu qaswatul qalbi ya kawo abubuwan da asbabu qaswatul qalbi daga cin abubuwan da suke jawo zuciyar mutum ta kushe to su kaye wai saboda su guje wata lalibi sai suka tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda su ne suke kawo taushin zuciya suka kirkiru su suka ce wai idan sun aikata wannan abun to tariqu biha qulubuhum zukatan na zama masu taushi ba za su zama asatul qulubi ba daga ciki kalgina kamar wake waka ce ba wake ba waka bandiri ai waka ai rawa ana rangaji wani malami na yake ba Allah ji kan shi ya rasu ya ce lokacin lokacin in suka je gidan mala abakar gumi kai idan mala abakar gumi wai ya zo da shi da wani abubakar in suka zo gidan alhaji baba baba ahmad shi yaron alhaji baba ne khadimin alhaji babu ahmad ne sai malamin abubakar ya ce ina ishiriniya sunan shi malam sabo sai <laughs> ce sabo ina ishiriniya sai alhaji sai ya ginsa baki shi kuma za ku karanta ƙur'ani ba sai dai ishiriniya shi ke na wai sai malamin abubakar sai ce ce ya ci za su malam alƙur'ani wa'azi ne dai da daɗi amma ita ko ya za mu karanta mai rawa mai juyi ce ce sababan baiti gaban ma alaji baban sai a ba da baiti sai su tayi su dan juya wannan fa jidda ne ko to su kaye sun ɗauki waka daga cikin abubuwan da idan aka yi mutum ya zai kawo masa taushin zuciya شين الإمام القيم يكي مسغدي أي كتوى تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق شاه الله فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي فأتى الجناء فكذبا بتراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله شف ومزمار ونغمة تاجر ومتى رأيت إبادة جملاه ذاك القتل ما ضر دين محمد وجنا عليه وهله إلاه هذا كبير الكتاب إن أكرنت القرآن أن كرنت القرآن فأترقوا كيسر تدرجز كما سنجوا أزي لا خيبة وطوان ألا في كجيبة لكنه إدراك ساه الله أخذ حينينا من ربكا ودواسا يقول الكتاب عليهم littafin Allah ya musu nauyi Nan da hudu a wamirin wala wa'afi Su da alqur'ani yana musu dalili da ka ayi kaza a yi kaza wannan ya musu nauyi ko akal na'u. amma ana zuwa da waka zuba da su sai rigan kamar kudaje suna rawa yace wallahi ma da ajilin ajlillahi ba ruwan Allah da wannan rawar da suke ana ana buga dindiga wa mizmarun da karewa da nigmatu kabirin da rera waka irin ta fasiki shi kuma ta ra'aita ibadatan bi malahi shi na kasa ganin ibada da kayan kiɗa yace ya fi yace ya wannan kungiya ma zarra dina muhammadin ba abin da ya cutar da addinin annabi salama wa man lahu ya gajiyar da addinin annabi salama illa hiya kama ita doguwar kasida ce wannan baito ta biyar ne da yanku muku daga ciki ta kai baiti talatin al-imam al-qayyim yana musu raddi da cikin littafin sa igasatul la'fal da kuma littafin sa madarij as-saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana kawo abubuwan da suke yi yadda suka dauki waƙe a waka da rawa a matsayin addini warraƙasi da kuma rawa aljina warraƙasi kama ya sahaban tare suke tafiya duk inda ka samu rawa to akwai waka duk inda ka samu waka to za a yi rangaji in dai za ka zauna inda ake waka duk tsawon jemin ka wallahi ce kanka ya ɗan kaɗa shi shi ne ai ha malam da aka jawo aka zaki sai dai a ce haramun ne amma ba za a ce ba daɗi ba to waka na da wannan shi ɗancin mun zai kaga mutum ana jawowa ya fara kakata kai wa za a mu. wasu kuma daga ciki suka riya cewa annahu yuradu li riyadatin nufusi ai rayuka ne ma ake ake rena ana riyadatin nufusi ana renar rai ne hmm? a ishta suwaril muharramati wa nazriha kamar begen kan abubuwan da surori wasu su murdan su su ga yaro su ga yaro kyakkyawa matashi wanda bai da gemu al'amuran shi kenan ba na faɗa muku a satin da kuke ba suka kirkiri hadisi annazuru ila alwajhil jamili ibadatu kaga wata fuska mai kyau ce ko ta yaro matashi ki ta sa, to wai ibada ne wai riyadatun nufusi ake wa ba'du haza abu wasu kuma suka kira a ciki suke cewa annahu li kasri nufusi ai wannan na karya musu zuciya wa tawadu'i kuma yana sa su yi tawadu'u ga Allah ne a sha'awacin libati kamar sha'awar kayayyaki suka haramta ma suka ce ba za su sa su ba wa ghairi zalika malam ta ta'ti bihi shari'a da makamantan waɗannan da abubuwan da shari'a ba ta zo da su ba wa ba'dahu yasuddu an zikrillah wasu abubuwan ma da suke yi wallahi suna hana ambatan Allah wa an sala kuma suna hana sallah kal bina'i kaman waka sai ga mutum ya zo ya zauna a wajen da ake bandiri ko kuma yana yana yana da carbi yana jan carbi ana kiɗa yana haka ana kiɗa yana haka yana kirawa kuma sharrin bid'a irin wannan da can ana yin bandiri ne bandiri ake bugawa daga baya yanzu ba dujala ake yi an wuce bandiri da piano da komai kayan kiɗa sosai irin na coci su ake amfani da su yanzu kuma wannan ya shafi ba wai matakin da in kana yin abu a Najeriya kallo ba ka yi a talabijin an Najeriya in da a duniya ya kirkiro abu a ta da asa sai dai ga an yi ya kwaikwaya ba sunan wan nazril muharram da kuma dudi zuwa ga abin da Allah bai yarda da shi ba وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا anan sun yi kama da waɗanda suka ɗauki addinin su a matsayin lahwan a matsayin wata wa la'iban da kuma wargi allahu suna cewa wasan manya ko la'ibu kuma wasan yara haka wasu malamai suke fassarawa allahu wasan manya wanda ake zama a yi kamar irin ga manya sun zo na suna lido ko suna caca pool gai suna da manufa da suke yi amma manufa mara kyau su ko yara suna yin wasan su. yanzu nan zai yi ginin shi ginin shi ginin shi gina katon gida da ke gidan shugaban kasa ne yamma na yi kuma ya gama wasan ko sai ya rusa ya tashi ka ce shi ya rusa gidan shugaban kasa wani ma ce ɗakin Allah ya gina sannan ina jin wasu yara su ce ɗakin Allah ne suka gina kuma suna nan ina kallon su suka zo su suka rusa su ce ko Allah kai mu lokacin da za a rusa ka'aba ne Allah shi kyauta suka rusa kayan su to kaga Allah ibu kenan to yin irin da suka rusa addinin su a matsayin wasa su ne Yahudawa Yahudawa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasbiya a fi ana yi ana rawa ana kiɗa addinin wasa kaga ita ce dai wata da ta al-Imam bin Qayyim al-ilmu an-nafi'u al-ilmu an-nafi' to bayan malam ya gama bayani akan al-ilmu ghayrun nafi' to yanzu kuma ga al'ilmun nasi wa alamatu ga ake gane ilimi ne amfani shi ce fal'ilmun nasi min hazihi al'ulumi kulliha ilimi ne amfani a cikin duk kimomin nan baki ɗaya, babtu nususil kitabi wa sunnati wa fahmu ma'aniha shine mutum ya kiyaye nassosin alƙur'ani da sunna wa fahmu ma'aniha da kuma fahimtar ma'anoninsu wanda Allah ya masa arziki da wannan to shine mai ilimi ya zama ya haddace ya kiyaye nasosin alkur'ani ya kiyaye ya haddace nasosin hadisin annabi sallama sunnata sannan kuma ya fahimce su wannan shine Allah ya masa gamdakatar a cikin rayuwa shine ya samu ilmin na ilimi ne amfani wa taqayyudu fi zalika bil ma'asuri an sahabati sannan kuma da taqayyuwa mutum ya makanta ta baibayi da abin da aka samo daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa tabi'ihim da kuma tabi'an tabi'ansu fi ma'anin Alƙur'ani wal hadith a cikin ma'anonin Alƙur'ani da hadisi shi yasa mutumin da ke karanta littafin magabata Allah ta'ala ya tare zai tsare shi daga fadawa cikin wannan hayaniya mutum ya samu littafin magabata yana karantawa littafin magabata waɗanda suka rubuta hatta ga ƙanana nan fa babu wani abu da kake nema face magabata sun yi rubutu a kansa kuma daga waɗannan littafan ne za ka samu damar da almasa'il mustajidda sababbin matsaloli da suke zuwa ga usul nan za ka iya kiyasi a rika fitar da hukunce-hukunce sababbi wa ma wara da anhum min al-kalam fi wal haram sannan da ruku da abin da ya zo daga gare su a cikin matsalolin halal da haram wa zuhudi da zuhudu wa raqa'iki da abubuwan da ake yi don su tausasa zuciyar ba irin na sufaye ba Wani ma'arif da kuma ilmoma wa ghairi zalika da makamancin wannan in mutum ne hukunta wannan to ya tsira walil shahadu ala tamyiz sahihi min sakinihi awwalan kaji kuma sannan da yin kokari wajen tantance waɗanda suka inganta da waɗanda su inganta ba a cikin tashin farko kenan ثم الاجتهاد ala الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا sannan ko mutum ya kokari domin ya tsayu akan ma'anoninsu da kuma fahimtar su shine mataki na biyu kaga tabbatar da inganci bayan an tabbatar da inganci sannan kuma istinbatin dalala wannan shine abin da zai tsihatar da mutum wa zalika kifayatun liman aqila wannan akwai wadatuwa a cikinsa ga mutumin da ya hankali wa shagala liman wa shagala liman bil ilmin nafi' hmm? أه؟ لمن, لمن عقل وشغل ولمن شغلني يعني في sai ya ولمن شغل بالعلم النافع غنى واشتغل هم <coughs> وشغل الأهل من بالعلم النافئ أي لا أعرف سني بزيري با يزا أفتح راشي شغل لمن بالعلم النافئ قلني كنا فسرامج إذا أنت وكيفا إذا أنت وكيفا إذا أنت وكيفا sai dai uniya wa shugulun liman bil ilmin nafi'i uniya ko wa shagala sannan kuma a ciki akwai wa fi zalika kifayatun liman aqila sannan wa shugulun liman bil ilmin nafi'i uniya wa shagala eh, ba a cewa aniya wa shugulun sannan a cikinsa akwai shagalta eh. liman bil ilimin nafi uniya ga wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya zama ya damu da ilimi mai amfani wa shugala kuma ya shagaltu da ilimin mai amfani ya riƙe shi ya fito ko a fi zalika kifayatul liman aqila a cikin wannan bayanin da aka yi akwai wadata wadatuwa ga wanda ya hankali sannan wa shugulun sannan akwai abin yi aikin yi liman bil ilmin nafi'i uniya ga wanda ya kasance ya damu da ilimi mai amfani wa shagala kuma ya shigalta da shi kaga shugul sannan kuma ishtagal ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل والتعالى عليه سنة ومن وقف على هذا دون بيت يأقون وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل kuma sannan ya nufin su da Allah maɗaukacin sarki wasu ana alaihi kuma ya nemi taimakon Allah akan wannan to a anahu Allah zai taimake shi wa hajahu kuma Allah zai shiryatar da shi sakahu kuma Allah zai tashar da shi wa saddadahu kuma Allah zai shi seti wa fahamahu Allah maɗaukacin sarki zai fahimtar da shi wa alhamahu kuma Allah zai masa ilhama al ilhamu fawqa al bayan ka fahimta kuma sai Allah kunta maka ƙarin fahimta jina ke masa ilha har ya zama kana fahimtar abin da sauran mutane ba za su fahimta ba za ka yi istinbatin abin da mutane ba za su iya istinbati ba za ka kowane zamani Allah na zaɓen irin waɗannan mutanen to za ka gan su fahimta su ta sauran mutane in suka maka wani istinbati dole kwakwalwa ka buga wahina izin يسمع له هذا العلم ثمرته الخاصه به وهي خشيه الله kawan lokacin ne ilimi mai amfani zai tsiran maka da dan marmari wanda yake anta da shi shine ne hashekin lahi ta'ala tsoron allah maɗaukacin sarki kama kana azza wa jalla innama ya kasan min ibadihi ulama kamar yadda allah maɗaukacin sarki yake cewa lallai waɗanda suke jin tsoronsa a cikin bayansu su ne masana su ne malamai al'imamu ibn rajab yana da littafi a kan shirkin wannan aya ya rubuta littafi a kai a kai faɗin tafsiru ƙaunin ta'ala innama ya Allah min ibadihi ulama yana da littafi a kan wannan daga abin da ilimi ke gadarwa babba shine kashe tullah قال ابن مسعود وغيره an ruwaito na abdullahi dan mas'ud da waninsu suna cewa kamar yadda al al-mubarak fitar a cikin littafin su az-zuhud al-imam ahmad shi ma fitar a cikin az-zuhud suna al al-tabarani ya ruwaito a cikin al-kabir sayyidina abdullahi bin mas'ud yace kafa bi khashiyatillahi ilman ya isa tsoron Allah ya zama shine ilimi wa kafa bil iqrar billahi jahlan sannan buɗuwa game da Allah mutum ya gani ya rika gani shi ya isa a wurin Allah to ya isa wannan ya zama mutum jahilci وقال بعض السلف ليس العلم walakin الرواية ولكن العلم الخشية sai daga cikin magabata yana cewa laisa da ilmu da kasarkar riwaya ba ilimi ba ne yawan riwaya yawan hadda ake ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza walakin na ilman hashiyatu sai dai ilimi shine tsoron Allah ilimin da mutum ya zama iya eh, mai amfani ko da bai zama yana da haddar abubuwa da yawa amma kuma ya gadon masa da tsoron Allah da wannan shine ake ce masa ilimi mai amfani wa qala ba'dhum man khashiya Allah fa huwa alimun wa man asafa wa huwa sai daga cikin magabata kuma yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to shine mai ilimi ومن أصاه jahilu, wanda وان دخل بكل من سيصاب مع الله ya zama jahilu. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا maganganun su a cikin wannan ma'anar wallahi tana da yawa mai yawa akwai yawa sosai sun mutum ya koma wannan littafin nasa tafsirin wannan ayati inna ma yahsallaha min ibadihi alulama ko ya tattaro dan littafin yafi wannan girma akan inna ma yahsallaha min ibadihi alulama ya rubuta littafin to yi bayanai masu yawa ya yi nukul da yawa daga salaf sahabbin tabi'ai asba'u tabi'i maganganu masu fa'ida a game da khashiyatullahi ta'ala Allah ya sa mu zama cikin ahlul khashiyati to sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ko yake bayani نعم وعليكم وكفى بالاقتغار بالله جهلا يا إساء buɗuwa ga Allah mutum ya rika jin shi ya isa sai su bayan Allah ya isa mu ya zama ya isa wurin Allah ka yi mana dan ga na su kawai aljannan nan ma dole ne su shige ta ai eh? haka wani ya faɗa ce ah, aljannan nan dai ba ta Allah ba ce sai sai mun shige ta kuma yaya ne ya zama magaruri bayan Allah na gari manya-manya suna jin tsoron haɗuwarsu da Allah da za mutum ya yi makanshi wannan ka taɓa yawa. wa alaikun suna ban gane bai je yi eh, mana to ba shi ya waje ba a kai shi ke da istiqa'a mutum bai je hajji ba sai ya biya ma iyayensa shi ya fara biya ma kansa ka gane shi ne yanzu ya samu istiqa'a ya fara biya ma kansa sannan sai ya biya ma ko ba ina jin kai istiqa'i ne a cikin hadin da ce la'i fara fi ta'a ko to yabda'u bi nafsihi ya fara biya makansa in ya ji kansa ya je to shekara in yana da halin ya biya ga baki dai su fito ranka ya ce ya biya in kuma halin mutum da yake da shi to ya biya makansa ya isa ga fitowa a gaba ne a to shekul samun tumiya kenan hmm? to wannan tunani ya ai su Allah bai kira su ba shi Allah ya kira Allah ya ce liman yusfa ilahi sabila in sun rasu sai ya musu ai zai iya musu ko amma shi shi ne yake da hali yanzu shi ya samu istifa a kan haka ya biya ma ya shi <coughs> cewa wannan abin imani ne koko wajibi ne ah, ya faɗa kyautatawa ne aka ce yi, kyautatawa aka ce yi. so lokacin da kyautatawa ce bari ya fara da shi magana karfin imani ba ita ba ce a hukuncin shari'a shari'a ce ta ce a kyautata ma makwabci sai ya kafa hujja da hadisi a usulance usulun ziki ya yi amfani da shi ya ce manzan Allah da salama yusina biljar biljar wannan alif salam na listigraf ne ai kullu jar makwacin da kuma ke kusa da su da yahude ne ya ce a fara da shi a fara kalmar sun da makwacin sa ne su duka shari'ar musulunci sai ta ce a kyauta samun makwabci sannan ai mun karanta a baya duk da baya cikin littafin nan amma mun ambata cewa akwai makwabci ne haƙƙi uku akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya makwabci mai haƙƙi ɗaya shine makwabcin da ya kasance ba musulmi ba kuma ba a alaƙa ta jini da shi makwabci mai haƙƙi biyu shine makwabci musulmi kuma ana alaƙa da shi ta jini makwabci mai haƙƙi uku shine makwabci musulmi makwabci kuma ana da alaƙa ta jini da shi wancan na tsakiyar mai biyu musulmi ba a da alaka ta jini da shi ne haƙƙi uku shine wanda ke da makwacinta da alaka ta jini sannan kuma ga islama dukkanin su an ce a kyautata musu sannan na biyu a cikin fa'idan wanda kyautata ma makwabci wanda ba musulmi muna jawo shi ya shiga musulunci ma damar Allah maɗaukacin sarki haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa umarni ne na Allah وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه استجارك فأجره استجارك يعني مكتريش كباش كارية استجارك طلب أن يكون جارك طلب أن يكون بجوارك إنا son ya zama فأجره جاوره ajiruhu jawiruhu ko a bashi kariyar hatta ya sami a kalam Allah har ya ji maganar Allah ta alƙur'ani da hadisi sun ma abluhu ma'amanahu sannan ka iska kai masa matuƙa wajen shi amanarsa ka shi amana kada ka zo ka ce akwai a gidana akwai wani kafiri zo ku kashe shi tun da ya nemi ka bashi kariya to ka bashi ka masa wa'azi sai da'a ya musulunta to sautatawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta ko a cikin nan ma ba a wani waje ba ya je gaida ba yahudi makwabcinsa da yahudi har ya ce alhamdulillah lazi a taƙali rakabatan nan na to duk wannan ba magana wai imani a magana ce ta shari'a ta ce haka za a yi haka a yi a ba makwabci ko da ba musulmi ba ne a kyautata masa a ba shi haƙƙinsa shi ke nan in Allah ta'ala ya kaddare shi da zai ji maganar Allah ya musulunta shi ke in kuma Allah zai kaddara masa ba Allah kalli an dai nuna masa mahasinul islam ya san cewa daidai gwagwado musulunci ya kyautata masa ba a duwa wani sultani a filin jala'iza bai tabbata ba a sunna salatul janaza ba a mata du'a ul sitta abinda ake kira ana tawiji ai basmala sai a ci gaba da karanta fatiha ita kuma sura malamai sun yi sabani akan karanta ta al-shaykh al-albani a cikin kamul jana'iz ya ce ana yi amma malamai sun ce hadisin da ya kafa hujja da shi shi ya hassana hadisin amma hadisi ne da la ya hassan ba zai zama hassan ba hadisi ya za'ifi sura ta aula a cikin sallar jana'iza mutum ba zai karanta sura ba mun gane a shekul albani ya kafa hujja da hadisi a cikin ahkamul jana'iz cewa hadisi ne hasan hukuncin da ya masa kenan amma wasu malaman hadisi hatta waɗanda suke rayuwa a wannan zamanin kama a shekul musamman bin abdullahi al'adawi sun tabbatar da hadisi ne da bai inganta ba da haka ba za a karanta sura ba a karatun sallar jana'iza in aka karanta fatiha shi ke in kuma mutum ya ɗauki cewa ya ɗauki mazhaba aljani cewa hadisin hadisi ne hasan to la ta lumuhu ba za ka zarge shi ba saboda ya dogara da wani malami ne ban ji mm Mm. Mm. Mm. kuma ya kwaikwayi alimamu alimamu turmizi ne sai ka ɗauki tafsirat da malamai suka ba kaulin al'imamu turmizi idan ya ce hadisin hasanin sahihu ai lahu isnadani ahaduhuma sahihun wal akharu hasan ko ahaduhuma hasanun wal akharu sahihun ko kuma in ya ce sahihun hasanun sahihun huwa hasanun lakin qad tubi fa yakunu sahihan min wajhi duk wannan nan fassarori ne da malamai suka ba al-imamu tirmidhi ko oh. hmm. ah, ba wani fifiko ba wani fifiko duk wadda nau'o'i ake son a yi shekul samun tuniya ya ce ma a ne ka rike kwara ɗaya shi duk abin da ya zo da sigogi da yawa to abin da ake bukata yau kai wancan gobe kai wancan da ka wata rana idan ka zo za ka sallar ka kai wajahatu wajihiya in ka sallar idan ka zo za ka yi ka yi allahumma ba'id baini wa baina khatayaya idan ka zo za ka yi wata ka yi allahumma rabbu jibra'ila duk da cewa akwai hadisan da suka zo cewa annabi sallama ya fi yin wannan a da dare sannan wani zubin ka zo ka yi su subhanaka allahumma kuma ka je ka dauka yau kai waccan gobe kai waccan a cikin haka akwai fa'ida ta haddace su duka mutum zai haddace su duka da saba da su a ciki akwai fa'ida ta kowace da saƙon da take isarwa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هذا توحيدي حكي تنبتوا أما إذا كذو اللهم بائد بيني وبين خطاياك وما بائت بين المشركين في الشجفاري شكي نيمان غافرة شكي wannan istighfarin ku wajibi ne mutum ya rike yin sa muna cikin yanayi na neman istighfarin dole mutum ya yawaita istighfar da manzon sani ya ce astaghfirullah fi yawmi akthara min ina marra fa musiri ma akthara min 100 marra mutum ma fa da mu ne muke cikin zanubin ko da yaushe akwai na hadisi da ifi ko amma yusta a nasu bihi malaman hadisi sukan ka'irin waɗannan hadisan a kawa'ilul a'amal hadisin al al-bazzar ya ruwaito shi da isnadi amma za'ifi yake cewa la asarra man istaghfara walau adat al-yawm 70 marra duk mutumin da ke istighfari to ba za a ce musirri bane shi ولن yusirru على ma fa'alu من istighfari ba a duka a matsayin musirri ko da ya maimaita zunubi a rana su saba'in sun daina istighfari to ana fatan ba za a lissafa cikin almusirruna ba amma na faɗa muku ta isnadin hadisin da'ifi amma da'ifancin sa ba mai tsanani ba ne can can ba ta ana so da shi to kai wannan da yana nuna muhimmancin istighfari zaka mutum ya wannan sannan subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka kaga wannan kuma tasbihi take Allah da girmama shi sannan sannan idan mutum ya zo yayi da allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil wa mika'il wa israfil fatir samawati wal ardi alim al-ghayb wa shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم هذا هو طلب hidayah. kake yi ka kowace yau kai waccan gobe kai waccan shi kenan ka haddace su sannan ba za a manta su ba da za a ji wata rana duk da zai ba a bayyana ake yi ba da wani zai ce aini waccan nake to ba kai ba zai zama maka bako ba kasan san dukkanin ya inganta a yi dukkanin sun inganta a yi ya ka babu wata damu saboda wannan shine malamin suke cin shi ikhtilafu tanawwu'i ana son su yau yi wancan gobe kuma a yi wancan shi kenan mutum ya kubuta na'am kai ne na ƙarshe hmm. yana bayan la'asar yana cin ikar da ake yi bayan asuba da kuma bayan la'asar ai azkar din duk suna da yawa duk a lokacin ya kamata ka zauna ka yi su shi yasa manzo ne yake da wata ta'ada idan aka yi sallah asbahi baya fita daga masallaci sai rana ta fito idan kuma rana ta fito to sai ya tashi sai ya raka biyu sannan ya fita daga masallaci to kaga wannan zaman da manzo ne yake shine yake a da'in waɗannan azkar ɗin. zai yi su nan da yawa mutum ya zauna ya yi su kila rayuwa ta zama irin yanayin yadda abubuwa suke mu ba shi rashin za an gama sallah azbai za a yi karatu sai ka ɗibi waɗanda za ka iya yi sai ka ɗibi waɗanda za ka iya yi misali mutum ya yi bismillahi lazi la yadurru ma ismihi shay'un su uku bi a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq su uku ya yayi sayyidul istighfar ya hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim subhanahu sannan kuma yazo yayi asbahana wa asbaha al-mulku lillahi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir ko so daya kaga wannan mutum zai iya ada'in a wannan lokacin اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور قاجني shi ma yi so ɗaya sannan ya zo ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم min عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك an أغتال من تحتي ko da waɗannan kawadata da su shi ke musamman waɗannan dai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi la tusamma sama ya ambaci kashi da su sosai ya faɗi fa'idarsa sosai cewa in mutum ya faɗa da safe to za a tsare shi ba sharrin da zai same shi har zuwa yammaci sannan da yammaci kuma ya take yi shi kuma za a ba shi kariya har asuba imam wanda ya ruwaito hadisin abban ibn usman ibn affan shi ya karantar da almajiransa shi tabi'i ne yana karantar da sahabbai almajiransa atba'u tabi'in kuma da Imam Tirmidhi ya ruwaito a lokacin yana kwance wa kad asabahu al-falaj a daidai lokacin ya samu shiryewar jiki ya karantar da su wannan hadisin sai ɗaya daga cikin almajiransa sai yake cewa a'a to alaga ta malam kai ya aka yi haka kai ya aka yi haka gashi kana karantar da mu wannan hadisin kuma kashi annabi sallallahu ya ce lan hushai shay'un hatta yunsiya wa idza qala hahina yumsi lan yadurruhu shay'un hatta yusbiha to kai ya akai haka ba kai yanzu shirka maflujan ko aflaja sai su gidu abban yake cewa na rantse muku da Allah da ya halicce ni a ranar da wannan abin ya same ni ban yi wannan addu'a ba sai da aka mantar da ni ce ranar da wannan abin ya same shi da safe to sai da aka mantar da shi wannan addu'a bai yi ta ba sannan sai wannan abin ya same shi mu ya ƙabi Allah amran kana maqula to ka gani kin zo da cikin waɗannan kada mutum ya rika sakaci da su su ne magunguna na rayuwa da mutum ya kamata kullum ya tsare baya bukatar wani ya ci kudin shi ya ce wani zai mashi addu'a duk mutanenmu da sun gane waɗannan abubuwan da shi ke sannan kaga akwai gifari kafa ɗari akwai tasbihi kafa ɗari sannan akwai la ilaha illallah kafa ɗari duk waɗannan sannan salatin manzon sun kafa goma duk waɗannan suna cin azkaru sabani wal masa' mutum ya yi su sannan ga ayatul kursi sannan ga kulhuwa da falaki da nasi duk mutum saboda ka ce mutum ya ɗiba wanda zai iya yi Ya yi in kuma Allah ta'ala ya bashi dama ba yi da wani abu da yake bayan sallah shi da bayan sallar la'asar to nizumta ma kansa wannan Kullum ya rika yi shi ne lazumin ka ai akwai lazimi kuma da wani zai baka da ya wuce wannan akwai da wani lazimi da ya wuce wannan haza huwa lazimuka ai lazimuka yaumiyu to sai da lissigfar na ciki kuma shi kafa ɗaya ne da yamma da kuma asuba Allah shi taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah